Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi asirin wani malami da yake koyarwa a makarantar mata a Kaduna ya tono inda yake lalata 'ya'yan mutane ba tare da an sani ba inda wata ta yi bidiyo ta tona masa asiri. Mai saurare gyara zama domin kallon wannan bidiyo daga farko har ƙarshe amma kafin nan ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Wannan malami babu shakka kamar yadda za ku kalli wannan bidiyo ya kamata a ɗauki mataki a kansa kamar yadda wannan budurwa take faɗa. Ga dai bidiyon nan ku kalla ku ji abin da take faɗa. Iyaye wanda suke da yara a makarantar almanar wannan bidiyon da nake yi saboda ku ne. Um, so in kuna da yara ko kun san wanda suke da yara a makarantar almanar da yake Kaduna. abin da yasa nake bidiyon nan shine akwai wani malami a makarantar sunan shi abdullahi ina ga idris sunan shi ban san wani aji yake koyarwa ba kuma yake koyarwa ina ga kamar math yake koyarwa ban sani ba zan nuna muku hoton shi a ƙarshen bidiyon nan to na ya kasance na san cewa mutumin nan wato yana molesting yara yana wato taba yara yadda bai kamata ba abin da ya sa na sani kuma saboda lokacin da nake yarinya abin da ya muke kuma lokacin shi ko kaɗan ba yaro ba ne ya san abin da yake yi shekaran da ya wuce na tuna mishi cewa na san abin da ya mun ba wai na manta ba ne kuma da na gaya mishi haka na gaya wa matan shi saboda suna da yara na ce sai ta sa ido don kar ya zama to abin da yake ma yaran shi kenan to lokacin sai ya ce duk waɗanda suka biye mun zai kashe su a nufi na da ko da ya ba da haƙuri ya ce a ai lokacin ban san abin da nake bani na ba ba bai kamata duk da haka ya zama yana koyarwa a makaranta ba amma ma don ya nuna cewa bai yi nadama abu da ya yi ba cewa ya yi zai kashe duk waɗanda suka bi eh, goya min baya lokacin da na tona mishi asiri saboda haka wannan ba mutumi ba ne gaskiya da ya kamata a bashi yana koyar da yara na yi ƙoƙari in tuntuɓi pta president na makaranta tunda in su makaranta bai dame su ba dai iyayen yara dole za su damu da wannan irin al'amari amma makarantar ba su yadda suka haɗa ni da PTA president ba. Shi yasa na ce gaskiya bari yin bidiyon na an kusa komawa makaranta. Wannan mutumi bai kamata yana kusa da yara ba sai saboda haka a cikin ruwan sanyi ba da faɗa ba ba da tashin hankali ba don Allah ku ma yaran ku magana. ku tabbatar in sun san shi in sun yi ajin shi kuma ba su yi ajin shi ba ku dai san yadda za ku yi tambaye su ku in har ya taba taɓa su yadda bai kamata ba don abin da na ga za mu iya yi kenan don makaranta ba lallai bane su yi komi akan wannan magana saboda haka don allah sannan iyaye balle a nan arewacin mu komi irin wannan maganan sai mu ce a rufe a shiru wannan rufe wanda shirin kawai cutan yaran mu yake abin da ya mun ina har yau abubuwan akwai yadda suke damuna idan cuta ya riga ya gama cuta na sai dai in bari ga Allah amma bai kamata mu bari mu shuru ba har ya faru da yara in har za mu iya kaudawa saboda haka dan Allah in ba riga kuma yaran kwanan maganan ba ya kamata gaskiya ku yi a cikin ruwan sanyi yara ba su san abin da zai sa su ji tsoro in kuka musu faɗa kuka tsorata su ba gaya muku gaskiya za su yi ba ku gaya musu jikinsu me ya kamata in an taba sai bai kamata ku gaya musu cewa za ku yarda da su za ku goya musu baya ba wai su dinga jin tsoron ku kas su faɗa ba saboda haka kafin a rufe bidiyon nan ga hoton shi ina ga wannan hoton ok ina eh, hoton shi kenan ina da wasu hotuna don ku ga fuskan shi da kyau wannan hoton ina ga a cikin makarantar nima ya eh, yi ɗauka wannan hoton sai ga hoton shi na uku don allah ku nuna ma yaran ku sai ku tambaye su in sun san shi sannan kuma in ya taba taba su yanda bai kamata ba abinda makarantar za su yi da wannan abinda na faɗa wannan ya rage nasu amma haƙin ku ne ku kula da yaran ku to babu shakka dai irin waɗannan malamai bai kamata a basu su ringa koyarwa a irin waɗannan makarantu ba musamman ma na mata babu shakka yin hakan kin ɗaukan mataki akan irin waɗannan malamai ba zai haifarwa da makarantu ɗa ido ba duba da cewar iyayen yara suna turo 'ya'yansu ne domin su zo su yi karatu su koyi abin da zai amfane su a cikin rayuwarsu amma a ce a samu wani malamin yana lalata musu rayuwa hakan bai kyautu ba idan aka yi rashin sa'a da yarinyar da wannan malami ya lalata ta mai bi wannan ya zamo mata sila da za ta shiga harkar bariki ba tare da wani shakku ba saboda menene mafi akasari abin da ɗalibi yake gani a wajen malaminsa yana saurin kwaikwayarsa duba da irin yanayin girma da ake gani na malamai so su ɗalibai da abin da malami ya yi wasu daga ciki sai su ringa ganin cewar daidai ne wannan zai iya sawa ta ringa ganin cewar malamin ta ma ya yi bare ita wannan zai sa yara su lalace babu shakka ya kamata dukkan irin baragurbin malamai da suke a kowace makaranta a fadin najeriya ga baki daya wanda suke aikata irin wannan abu ya kamata a ce an binciko su kuma an ɗau hukunci a gare su kuma koda a ce a wajen makaranta suke aikata irin wannan abin tare da ɗaliban abu ne wanda ya kamata a ce an bi diddigi an ga an gano shi saboda menene koda a wajen makaranta suke haɗuwa hakan bai kyautu ba silar cewar malaminta ne kuma ita ɗalibarsa ce hakan bai kyautu ba babu shakka kamar yadda wannan bidiyo ya gabata inda wannan budurwa take bayanin cewar ita kanta ɗaliba ce a gare shi kuma ta same shi ta mai bayani akan abin da ya mata ba manta za ta ba kun ga cewar kenan ya ɗau adadin shekaru yana aikata wannan badala ba tare da an kama shi ba inda ita wannan ɗaliba har ta girma ta kawo munzalin yanzu inda ta ga ya kamata a ce ta yi wannan bidiyo domin ta tona asirinsa domin ame domin a gano shi a kuma ɗau hukunci a kansa a yanda take nunawa shi ne, da a ce lokacin da ta zo ta same shi ta nuna masa abin da ya mata tana nan yana nan a ran ta yanzu ba ta manta ba da a ce ya ba ta ya nuna mata cewar ayyatu ba yanzu to da anan ita ma ba za ta daga magana ba saboda cewar halin sanada yanzu ya canza amma kuma sai ta ga cewar ai har yanzu yana nan akan bakarsa domin kuwa ce mata yake ma duk wanda ya bibiyi abin zai kashe shi babu shakka ya kamata a dau mataki akan irin waɗannan malamai dama a dukkan wasu makarantun mata idan malami bai kau da zuciyarsa ba babu shakka irin waɗannan abubuwa shaidan zai ta gindaya masa su a cikin ransa idan bai ankare ba ba zai san lokacin da ya fada lalata 'yan matan makarantarsa ba babu shakka ya kamata kowane malami ya sani cewar amana ce dukkan wasu ɗalibai a tattare da shi ya kamata a ringa kai zuciya nesa domin kuwa idan ba a kai zuciya nesa ba dukkan abin da shaidan zai gindaya mutum sai ya kasance mai aikata shi to mai saurare me ra'ayinka a dangane da wannan bidiyo ku don dangula mana alamar subscribing sannan ku dana kararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu da zarar mu dora za mu sanar da ku mun gode masu sauraronmu